watan daya hijira dubu biyu da bakwai bismillah abubuwa daban-daban kamar yawon kada daban-daban sa'un kada daban-daban hatta kada daban-daban ta haka nan ma shi ma kada kada ne haka nan man kada kada ne a nan ma da man ko zo da kasu da sharfi aka ce kasu da sharfi abin da ya ko kasu nuna yana ba da ma'ana na sharfi misali ka duba ta ce man yusri da su wanda ya ɗauka sun ɗauka wajen cin abinci can su yi ɗauka. Yanzu ka zai kamu da cuta. Ta sa nan kamuwa da cuta ɗin yana da sharadi. Mene ya sharadi ta? Yawan cin abinci, ɗauka a cin abinci. Kuma da haka man ɗin aiki kuma sa isi mu sharadi. Haka ne idan ka duba matar dakhil man ya ɗauka misali na biyar. abin da ta ajiye daga dukiyarta yanka da yanka da zai amfane ta to domin yanka ta amfanar ta din yana da sarfi ne ne sarfi ta don to ajiya ajiya saboda ta anan ma kuma da kira cikin na sarfi to idan muka duba ta abin da aka ce maka sarfi ne to ne akwai sarfi sannan kuma akwai sakamakon wannan sarfi ne akwai sakamakon wannan sharaɗi misali a ce sallah da dukkan sharuɗanta alwala idan ka yi sallah ba ka da alwala ba ba ka da sallah to saboda haka alwala ɗin zai zama ta shi ne sharaɗi an gancin sallah kuma shi ne sakamakon wannan sharaɗi ɗin to haka nan haka ma na farko shi ne sharaɗi sakamakon wannan kuma da shiro jihadi na biyu kamar da muka karanta a littafi na farko saboda haka in ta ce ma za ta ce isa na sharfi in ta ce ma za ta ce isa na sharfi wannan na na farko da ta same su yana da gogama za ta ce mata iya na sharfi shine a misali na tsaye da na biyu da na uku da na hudu wani yasarun wani يتعب يجتهد مسافر waɗannan ilimin na farko farkon ne wanda kuke da sai zama da kowane ya fito mata shi da sharfi ba mu na mota shi ne ya fi kaf ya tamata yankin tattace waɗannan kuma za ka ce musu ya zaɓi sharfi ko shaya da sharfi هذا كان أنفع من لا يكون الإمام المداري بذات الجمع كان مدرسة كان شرطي كان مدرسة جواب الشرط وكتبت تصوت جواب الشرطي يتبيني فهذا ما إن كتبت شواما لا تتكر كان شرطي من ذلك ينفع ينفع كان شرطي يذهب جواب الشرطي لا تضيع تضيع كان شرطي من يأتيك تندم تندم ثم الجواب الشرطي في جدار الشرطي لا تتمد تتمد تتمد لازم ان تكون شرطي تغرب تغرب تغرب لازم انت جواب الشرطي في جدار الشرطي ما تنفق تنفق هنا شرط الخمرة تجزى تجزى شكل جواب الشرط تكتب جواب تكون شرط جواب شرط كون هنا بجوزنا هو كيف كما من تنفق suka yi su gaba kawai ne da gaske ba don nan da ba su nan ba kowanne ba zai sami gazaman nan ba ba zai sami gazama ba karfinanta ya zama yana kasancewa da sukun ya zama yana kasancewa da wani sukun idan suka duba kamar ya suka ya tamatta irin mutum zoni da sukun ya ta ce shi ne mudari da tuzonin ya adamu ta zojin mu a sukun za'iru fi akiri amma lokacin da ka ce ba man yattani da azan yasi yanzu yanzu a nan tsarin da dari ne da su gano ai na karanta wani gado an karanta cewa an karanta da dari an yana ɗauke da kurewar inda abbalata abu yawon da yawon alama ta ga zaman sa shi za su cire kurewar inda ka share in ka kuma wurin kuɗin nan ta shi alama ta mata da zama da kuma da ta nan karatu na baya shi ne yanzu a nan aka ce yau jiya haka ne ka zo misali na ƙarshe misali na takwas inda yake na ko ta kusa da sauri ya da mun bayyana a kan lokacin da muka wancan darasi in aka cire harfin jillan kasa a yi rage sai alif aka cire kamar yin ko duza ko duza in kuwa kaga danna ne ya rage bayan an cire harfin jilla da wawun da aka cire kamar misali na uku da rashin yanci asalin ka yanci za ta share wanda ya asalin misali da takwas ta za ta za za ta cire wanda alifin da kuma ka'ida za mu ga ya kawo mana wasu ƙari wasu adawa abubuwan da suka wasu ilimi guda biyu mu bari'ai da zama ya zo buga mana misali ne da ma da kuma mun الأدوات التي تجزم القرآنين مثل أبوبين بسكة وسيء موت دابي وجزمة أبوبين بسكة وسيء موت دابي وجزمة أسوة أشرفة أداة أبوبين بسكة وسيء Wajibi ne ta ake shi, cikin da ta zanku, cikin da ta zanku, da kaladini, kaladini su gudu na bariya guda biyu, kowanne su kuma mutane su su gaba su da zama. Ita ga ita ga babu kuma ne guda ɗaya a ciki ta tattasan ma'azuri ne. Ma'azuri ba wai irin na hausa a hausa ma'azuri. Hausa su ta ce ma'azuri mutum mai fatan hankali. Ma'azuri wannan hausa mai ta ne ake ce hausan almara. wannan mahajjoji ba ina nufin na taɓa yanki ba ba ɗaya shi ne yin aiki da su babu shi kiran su ake saboda wasu kabilu da saboda aka rage ya zama da saboda haka kala ka duka ma da ma za ta ga ɗaya na bariyar gida biyu ɗaya na bariyar gida biyu waɗannan abubuwa guda goma sha biyu din ne gano ɗan harshen kuma ɗan harshen kuma ɗan da kuma sun mun karanta shi a littafi da farko ɗan harshen a duka ka sha kuri wa abu ɗan harshen ɗan da kuma ɗan kuma ɗan kuma يكون جيدا أكد معروف كده يكون جيدا أكد هذا من دون أفهم كاتبين مبارئين جبادين كل الناس ينا تجدنا كيدهم جبادين تنحرف عليك كان جاء تاكم على عرب الجاد لكرته شنو من حرف ثم نفسه لا يظهر معناه كاملا إلا مع غيره فإن لكبرى قوم من تعرفني فرجع تباكيانك أسماء صنعين صنعين ومن وما ومهما ومتى وأيام وأين وأدنى وحيثما ya sun kama ya ayyu irin misali ko goma kenan nan na mahama mata ayyana aina anna haikuma kan kama aiki aiki waɗannan su goma sha biyu kowanne daga cikin su ta shigo cikin kalmar mutari وأنا وزير المداري جزم هو نوم ومثل المداري ما زمن جزاء شرطي وكما جواب شرطي لكن يكون مثال دكتور مدرس مثال أين أينما أينما تكون يدرك أينما تكونوا يدرك يدرككم الموت لكن جائزة أين إن أتتا هذا الوقت المسيح مثال مثال تكون مثال متى متى يزور ما زيد يزوره متى يزور ما زيد يزوره يزور ما يزور duk lokacin da za ku yi zancen zanen kusur amma kuma ya kamata a kula da zanen ayatin da ta fahara ma da rago ko kuwa ba ma sa ma na hannunata ba don na kawo sun ana cewa ya fi ya fi zuwa jawabi shafi tana sarki shi yana ma ta ya kun ga bai ce ta ya ba ya wasu na harfi ɗinnan ya ce domin zamanto alama da ke zama. Kuma da kawai na haruka guda biyu sun da isma da waɗannan haruka ne. Amma sauran ko mai gasa gida kowane ne kokarin da yake wajen nuna ha dukkan su asma'un sunaye ne. الأفعال الخمسة وأجرابها ابن حسام الأنصاري النحوي الكتاب شرح قصر المدى يتسوى أن تكون من بادية الأفعال الخمسة الأفعال تذكره حكم باب تبقى أشكي أبين ذاتي أرأيك أأبتشوك أشيء الأمثلة الخمسة الأمثلة الخمسة وفي أبوه باجئة شيء يرسل لك في الأبقاب أنه تسل هي بابا Rasani daban-daban guda biyar ne wanda ba ta kowa ban maki ne ba ne. Sannan a idan mai kace a baba, da kace a baba yakan iya ɗaukar ko mai gari suka yi daukan ko ne ma ko ko ne daukan ko ne ma ko ne abu da ke ne amma in kace al amsila al amsila ke samu kaga ka shigar da irin madari ne kai a cikin a cikin wannan da kudu shi ne wannan yana daukan wasu wasu ka'idodi ne na irabi bari dai mu karanta misalai mu tattara su al'amsuna misalai al'amulani al'amulani mustajilani ma'aikata guda biyu suna aiki antuna mustajilani ko biyu suna yin aiki al'ummar ma'aikata mustajilana suna yin aiki antum mustajilana ko suna yin aiki anti tastafiluna ko suna yin aiki mun samu fili na guda na wasu ne guda biyar yastafilani tastafilani waɗannan kowanne su yana da adatu ismaili adatu na mutane guda biyu na farko yana da yawo na biyu yana da tawo yastafilani tastafilani sannan na uku da na gaba yadda dinona yana da yawo ko yana da yawo jama'a yadda dinona yadda dinona yadda na farko yana da yawo yadda kuma yana da sha'o yadda shi kuma yana da yana da yawon bukataba yawon bukataba yawon shi wacce aka mace muka kaɗai magana tattazuba tattazuba don mu ya wuce da za mu ga kowanne daga sunan mutumai guda biyar masu ɗauke da alifu da kuma alifu wanda ke wani mutane guda biyu masu ɗauke da yawon jama'a su dinga rufe da Allah ya yi haka don karashawa yana ta don tattazu su zo dama farko yana ɗauke da alif israeli dama biyu da uku da na kuma kenan suna ɗauke da yawon jama'a na karshe kuma yana ɗauke da yaɗu da muhababa kun ga an samu yawon jama'a an samu guda biyar to kar ku manta misalan biyar sun da baki ɗaya suna ɗauke da namun a ƙarshe namun a ƙarshe wannan namun ta alama ce ta rufa أو ممكن أن تتيح من مدار مرجوع النظر مرجوع ما يمكن كسر شيء متبع مثال إذا نشر يستغيمون يستغيمون ذات كثير مدار مرجوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره فأنا تنجع قومانا إنك وسط جلالي ko fitta jilali ko fitta jilala ko fitta jilala ko fitta jilala ko fitta jilala فإن المضاري مرفوع وعلامة رفعه وعلامة رفعه وعلامة رفعه النون النون مرادة عن الجنة لأنه من الأفعال الخمسة من الأمثلة الخمسة كما يقول الإنسان في كتابه حديث كما لا شيء يتجلال يكون مداري مرفوع أمام الرفع تكون نعمة منه نعمة من بسيط الجنة نعمة مرادة عن الجنة ta zauna nau'a maimakon na'izin dabba ne ya zauna ne a ma'aiki ya samuwa da wakilci don ba yake a wannan wasu. Sai ka duba misalai biyar na hannun ka na hagu da biyar kuma na ƙasa. Sai ka ga na fara da mutum ne yana sauke duk ya ji an shari. Kassara kamar na da ne misali ta ce misali biyar na ɓangaren hannun hagu يترك العاملان لن يستجلا ما تفعل عن تعقد ذا ذلك تعقد لن يستجلا بلاد يأتي أنتما قوبا لن تستجلا بلاد يأتي ذا العلمان ذلك لن يستجلا بلاد يأتي ذا أنتم لن تستجلا بلاد يأتي ذا أنتم لن تستجلا بلاد يأتي ذا misali biyar na kasa al'amila ne ma'aikata biyu na biyar ta gida ba su yi aiki ba an tuna kasa nan tashi gida ba su yi aiki ba al'umma da ma'aikata nan yanka gida ba su yi aiki ba an tunku nan tashi gida ba su yi aiki ba aiki ce aiki ce wadda ta jini da ke aiki ba kenan a misali biyar na hannun hagu ɓangaren hagu ka za mu ga an yi amfani da nan nan mun karanta a shigul awwal har ku nafin ne har ku nafin ya nafi wa ke kadadin haka muka gada zuwa misali da farko ma'anar harfi nafin yana ba da ma'ana na korewa ne ranar da ke gani kone wannan abin gaba misali in kafa don yadda guda da za su ma'aikata guda su da za su yi aiki ba da za su yi ba a nan gaba kenan sabanin nan suna nan harfi na kuma mai korewa ne amma ba wasu kuma ba ne yana nufin korewa a da in kafa don yadda guda ba su yi aiki ba in za ku tabbaci tsakanin ba su yi aiki ba da kuma ba za su yi aiki ba ba su yi ba a baya kenan ba za su yi ba a nan gaba da kuma da ta wannan shi bambanta tsakanin nan nan da nan nan ba za su yi ba a nan gaba nan ba su yi ba a baya kenan wannan shi ne abin da bambanta su a kowanne daga cikin waɗannan misalai biyar na ɓangaren hagu da kuma biyar na ƙasa za ka gaman shi da wannan nonon ɗin. Cire wannan nonon ɗin alama ce ta nasaba ko alama ce ta gajala. Abu ne da zai zama sai mutum ya sauki ka gane tunda cikin da aka sa ma nan ta karanta nan daga cikin hannun wasu ya ji ta ji da farko annan idan ce ba kamar din nan kada za ka shigar da ita a jikin cikin mutane madar alif ikroma madar yawon jama'a madar da yawon mukababa za ka sami nasabar ya fito misali al'adilu man yastafila العامل ما يكفي من يستفيد لا لا بدون اي كده فمتى تسعى كان المداري مقابل اسلام تلاوة الجماعة تلاوة المخاطبة يسعى مكة نوم وتكشير من نومته بعدين ذات الليل فإلى سور المضارع منصوب وعدامة نفسها حد النوم alamar na kafa shi ne cire wannan nono da muradatul amri muradatul amri fatha cire nono din a nan ya zauna ne a maimakon fata ya zauna a maimakon na ido fata ne haka nan kuma in ka zo al'ami na ne lam lam yanta bila yanta bila samun mudari مجزاما ليس قصة مجزاما عليه ثم ده شمس حرف الجزمين كاثر الكاتب أبو كاتب بالغيب ليس قصة مجزاما وعلامة جزمها حرف النار كمان ده أسلم كثير وعلامة نفسه حرف النار أنما وعلامة جزمها حرف النار علامة جزمها تشير شروع من النار البيت نيابة نيابة الأمن نيابة الأمن سكون أمن سكون wannan kiran na mutum ya zauna a maimakon hukumi ne ta saboda haka in ka karanta inda Allah kula mu gano cewa sai ka farkon tsoro ku gabara فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا شيئا فإن لم تفعلوا وإن لم تفعلوا كان مبارد بشكل موسع هو ده واجب ومن تفعل دور مداري من حاجة نوتا في رواية الجن أولاً تتبع تعلم بلادي بمشبكة أما وكاو من السنة أشتم النهاية فإذن تفعلوا ولن تفعلوا تفعلوا بهذا إن أتت الأفعال الخمسة والأمثلة الخمسة لكن بأي مثل أصل أصل في موضوع مدعوكم guda biyu mai adin islami ne guda biyu mai yawon jama'a guda ɗaya mai yawon mukabala za ka akan illa islami ne suka gurin kai guda biyar an gani guda biyu mai adin islami adin islami za ka ga ɗaya farkon da yana da yawon ɗaya ko farkon da yana da da kowanne su kuma yawon da samun gurin mudari ne yawan jama'a sai farkon ta yana da yawo sai farkon ta yana da yawo in ga na an samu guda hudu sai na karshe shi ne mai yaɗu da muhataba to kuma da aka fi yin mudari sai ya zo da alifu sunani sai ya zo da yawan jama'a sai ya zo da yaɗu da muhataba abubuwa ne guda uku to za ka samu misalai guda biyar a cikin ka to sai ya ake kiran shi al-abdul hamsa musulmai guda biyar ko musulmai guda biyar. A alama mutuwa shi ne ka ga wannan sai mutum. An mutu ba ya ce nukula, ko wata hadula, yan turula, yadda hula, da ne mutu a nan za ka san martin ne. A lokacin da mutu lan, yan turulan, yadda hulan, يضرب على ذلك أكل منك يصيب قلت يذهب لك ويبتغ لك يضرب عليه أكل منك يشفوني لأنك تزنى القواعد كاولين الأفعال الخمسة هي كل مداري وسنة الأفعال الخمسة شنو كل مثال المداري اتصلت به على الحكم wanda alif na mutane guda biyu ta haɗu da wannan fili alifin da yake nuna mutane guda biyu ai wawo jama'a ko kuma wawon da take nuna mutane da yawa ta haɗu da wannan fili an yaro mukhataba ko kuma yaro da yake ake magana da ta da shi za ku amfani da wannan yawon a lokacin da kake so ka ne ka sanar mudari magana ne na mace ko magana ake da mace an ta tabirijira kuma mutum ne an ta tabiribu ba ka bukatar wannan yawon mukhataba ɗin الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة ترفع بسكوت النوم وتنفذ وتجذب بحذفها yake shi ko a waɗannan kodai guda biyar din nan ana muku rufu'a da irin wannan nuna ku haka gani wajen tabbatar da ne ana muku nasaba kuma ana muku gudana kowanne da haƙƙiha da cire wannan nonon do. Yana wajen ma da yake cewa wa haƙƙiha من نفسه والجد السماء كمن تكون والجزم فيما كلم تكون بطرون مثلنا عبدية مع ابن مالك على دون تكون مفشل وانا يوم الجنة سيادات علامة نور ما نتبع بجزمة كلم تكون بطرون بطرون مثلنا تقسيم الاسم الى مفرد ومثنى وجمع ومن كراتين من الاسلامية كوا يا سنين ولد ولدان أولاد ده بيت بيتان أبيات قبيوت كما ربي كان مسلم مسلم أساساً سادان كورنشي كورنشي في كوي دجا مصر دي تجن دجا مصر دي كوي تجن أولي أبو توري بينما على ربي كيف اسمه bayan ka san mutsarinsa ka san musanna na shi ka san kuma jannunsa misali ga misalan gaba ki dalla dalla al'amsula misalai ka'id al'adidu al'adidu kun ga mutsari ne mai aiki mai aiki ya gaji ka'id al'amilani masu aiki guda biyu musanna kenan musanna sun gaji حضر المهندس انجينيرا انجينيرا يا زو جداتي كنا حضر المهندسان انجينيري جداتيو سنزو يا جنس البائعة البائعة يا كرامي مصيريا يا جنس البائعين يا كرامي مصيريا جداتيو أثنيت على المحجبة أثنيت أثنيت على المحجبة لا يبع وصفة تكتب تربية المحجبة وصفة من تربية أثنيت على المحجبتين لا يبع وصفة تجدبيها تربية تعب الأمال الأمال الأمال رأيك تعجل إنسان سنجدي حضر المهندسون إنجنيري سنجد ناديت البائعين يجرى ما تسير أتنيت على المعذبات لا يدعوى yadda wasu mata da yawa waɗanda suke da tarbiyya a nan al'adilu al'amilani al'ummaru al'adilu al'amilani al'ummaru mufradi musanna jami المهندس المهندسان المهندسون البائع البائعين البائعين المهذبة المهذبة المهذبتين المهذبات بدل من يكونوا مفردي مثنى جمعي Hanya a nan misalan da ya kawo mana kamar da za su zo su karanta darasi musamman a kan jami'i jami'i din kala kala ne. Akwai jam'uli jam'uli mufassar tsari a waɗannan misalai المهندسون بيتبع أكون جنب التفكير في الأمام بيتبع أكون جنب المؤنث الثالث هو جنب ابن مالك الجلاسة وما تشاوى أبي تجمع يكسر بيتبع وما تشاوى أبي جنب ذات بيتبع تشاوى وأنه يكون لبسنا وإن جنبي wanda zai kawo na su ko ya kawo mata a yadda ake wa kowane kuɗi a iran kaga kenan a waɗannan misalai ka sami mufradi da musamma da gani mufradi al'amidu al-muhandisu al-bari'u al-muhaddaba sannan musanna al-amilani al-muhandisani al-ba'i'ai al-muhaddabatani جميع العمال المهددون البائعين المهددات هذا المسؤول جميل zai zo na bayanin musamman haka ce musamman mufradi ne za ka tsara masa alif da nono na karshe ya zama ce musamman ko kuma ka tsara ya'un da nono na karshe daidai da iradin da zai riske ka misali za ka yi wadda mufradi ne in ka sa halin da nono nonon mai fasara da kuma ganin ta musamman ya da gani mar'atun misra dino sai ka tsara abin da nonon mai kasara a ƙarshe ya ganin ta musamman mar'ata ne ko kuma in kana so ka tsara yaɗin da nono ya da gani yadda ke ganin ta ya da gani ne mar'a mar'a da ganin ta ganin ta mar'a sai ne kowace daidai da irabi shi hadis yana zuwa ne fi halatin rafi ya kuma yana zuwa fi halatin nafi ko fi halatin jabi ko fi halatin jabi kamar da za ku karanta a nan gaba alƙa'ida الاسم ينقسم ثلاثة أقسام يقول فيها هنا تفيها كشف كله مفرد ومثنى وجمع مفرد ومثنى وجمع فالمفرد ما دل على شيء واحد مفرد أكل يسمون أبو قدائرة والمثنى مثنى ما دل على شيئين اثنين أدل يسمون أبو قدائرة أبو اثنين قدائرة بزيادة ألف ونون كسارة ومفرد ألف ونون أو ياء ونون وكسارة ياء ونون في آخره أتركوها من ذلك فقط والجزء ما دل على أكثر بمثلين جزء شيء أدل يمونه sama da su abin da ya shafi sama da su shi ne ake kawai da jami tafsirin jami kasa jami jami din kala kala ne shi ta nan ya kawo ma wasu daga cikin nau'o'in jami al'amtula misalai hadarar rijalu mazaje sun zo qara'atul kutuba na karanta littattafai mashan ku ke turki ya tafi akan akan cikuna ko a cikin cikuna فاجد مجدون ما تتكلم سنسى بلده أكرمت القادمين ما جرم يعود أن تتكلم رضيت عن الكاتبين لا يرتد المصر بوتا هذا تتكلم ربوتا فاجد المجدات ما تام تتكلم سن لدوتا أكرمت القادمات لا جرم ما تم تتكلم رضيت عن الكاتبات لا أمن شيء لا يرتد da waɗannan mata da marubuta masu rubutu a nan in ka duba misali uku na farko arrijalu al-kutuba al-turuq waɗannan kowanne jaki ne arrijalu jaki ne na rabi الكتب جزء من ما ما رد الكتب جزء من الكتاب الطرق جزء من طريق طريق ومن النوع من جزء أنا كده تجد تحصيل هذا التجديد جزء من كل جزء جهلا sanin sanin da yana da wahala shi sa ibnu mali a alishiyar ta ya kifar ko na sabaki wata ko suka sama da talatin waɗanda suke magana a kan jiko tafsir bayan mai magana da larabci galibi za su iya kama shi a jiko tafsir a kawo ma isin mutane a ce ka kawo jirgin ta amma na tafsir wanda ɗan ya kai ko ko da ko ta haɗa shi a wajen da wani tafsir yake zuwa ba za ta samu matsala sosai a takaice abin da ake nufi da jami'in tafsir abinda aka ce na taware mufradin ya fito zafin lafiya da za ta ware dace misali ce na arrijalu da jami'i bane na rajin ka fito mana da rajin din a ciki ba tare da ya sarge ko wani abu ya same shi da ya fito ba rijalu ta ya za ta fito da rajin a ciki lafin lafiya hakan ya ce na alkutubu sun imanin kitab ka fito mana da kitab a cikin kutubu ta yara da kutubu kare ta ba ya ce a turku sun imanin tare ka fito mana da tare din a cikin kutubu kare ta ba ta wannan nau'i na sauki wanda baya yiwuwa ka zamar da ko ka cire mutane a cikinsa ta wannan suna cikin kajjar tafiye. Kun gani? To, ka duba misalai uku na ɓangaren hagu za ka ga a shi za mu iya fitar da za mu iya fitar da nasara cikin lafiyar lafiya almujiduna alqadimina alkatibina wannan nau'i na gani ana kiran sa jaddul mufassir salim jaddul mufassir salim an kira shi a salim ne saboda ne za ka iya fitar da nasara cikin a ciki misali kai aka ce ma almujib ko ne dai ne ka fitar da mufrad almujib da ya fita ko almujib aka ce alqadi ne ya dai ne ka fitar da mufrad alqadi ba shi kenan ba aka ce ma alkatibara dai ne ka fitar da mufrad alkatib ya fita sabanin wancan da muka ce sai mu tafsir ya ki fita saboda in ka ce za ka fitar da rajul a rijal ta yaya bayan jinsu ya zo ya raga ma tsakanin jimin da namu wanda abin rabin da arabe suke ba rajulun abin da suke rijalun jinsu ya zo raga ma tsakanin jimin da namu wanda abin rabin da arabe suke ba saboda ka ba za ki iya fitar da mafirabin lafin lafiya ba a wanne shi ya ci gana ta sanin tafi wannan ba za ta iya fitar da mafirajin lafin lafiya ake ce mata jam'in mudakkar asali asali ma'ana da ke yi ma'ana in ka samu mafiraji mafiraji ka sa masa wawo da nono a ƙarshe kawai tsarin yawon da nono za ke misali muslim muslim ba mafiraji ba ne مسلمانا لازم تكون المذكر ان كتو مثالي كتو كتو تاري كتو تاري جيرا كتارا جاء الدنيا شكرا لازم تكون in kana so kuma za ka cire mutum ka ka dauka yawon da mu mutum nan ko yawon da mu mutum kama da rauni sanin da dare wani in da za a zauna su dai wannan shi ne jam'in muzakkar sali kire fasadi uku na kasa hadatin mujibdatu al-mujibda to al-qadina to al-qadibatu wannan malaman nahau da yawa daga ciki shi ma suna kiransa jam'in mu'annas sali a cewar su za ta iya cire mafarafin suna na in lafiya ba tare da ya tafi ba. Amma al-muhaqqaquna masu tafin shekararru dakka gaggan malaman nahau wanda su suka zo suka harrara nahau irin su ibn malik irin su ibn hisham a bayan su su ibn abin ka sai suke ganin cewa kiran wannan can'in din da can'in mu'annas tsari suka ce kuskure suka ce kuskuren nan wanda ya taso ne a alifin da rake hana fito da masarajin lafin lafiya ba suka ce ba a nan yake ba akwai wasu sanƙoƙi ne wanda ake masa sauƙi da irin wannan jami'i ɗin lafazin masarajin da jami'i kaɗan-kaɗan ne misali a nan aka ce al-mujibbat ko jami'i na nano na al-mujibbatu ba al-mujibbatu aka ce na ka fitar da al-mujibbatu ai za ta yi fitarwa ita wanda za ta yi a nan za ta ce arzikin nan da tawun din na karshe an kara su ne kamar yadda aka kara yawon da nonon kai yawon da nonon a sabbin mufassar sali an gano ta saboda haka masarafin wannan jami'i din ya fita da in ka ce kokorarsa a duk rabi muke ganin ta'u misali zan ce al-mujibbatu الكاتبة الكاتبة ده المفرد فإلى من جاء من من المفرد أنا تكتب وأنا أنا تكتب أنت وأنا تبع أنت تبع باكا أي يبدأ حواء وترى النبي آدم عليه السلام من فكر ده أي أجيكي الذي آدم واسع بسيطه وخلق منها زوجها كلمة القرآن يتبادل كما كانت داما إضافية لإضافة القرآن saboda haka a lokacin da kowace sanin kowace sanin cikin da miji a lokacin da ake so namiji ya zama ta sanin so sai a kara wani a cikin misali muslim musulmi namiji ba ana fata ganin ke sama su duka ta sayi musu da nakan wannan zama wani musu ba ya yi nakan an gane kafin da wannan tabin sun ja ma ba ta su ba shi ana musu aka yi a saboda haka ba a bukatar lokacin da za a yi canji a yi amfani da shi saboda ba ba na su gani da ba ta ce ma da misali idan ka ce al-mujib الكاتب المشف القاضي الكاتب المفرد يا فتو وقال التفاؤل din da ta tsara a nan ne za a gane cewa waɗannan mufradai din mu'annasai ne in ba muzakkarai ne ba alif da ta'un za ta tsara ba wawun za ta tsara da nonon ta kuma wawun da nonon za ta tsara an gane wannan shi ne dalilin waɗanda suke cewa wannan jam'in jam'in mu'annatu tsari sai suka ce saboda ai mushrikin yana fita lafiya ko da lokacin da ya fita din ba a ganin wannan taro kai saboda tawon din dama ba ta su da shi saboda haka shi ma tsari ne amma su yi kuma su sha su yi kuma mali al-muhaqqiqai da suka suka sha ba tsari ne dalilin da suka so misali ta fi ce tabba da tabba mufradi ne tabba su idan sai ko jinke ka annabi irin wannan jinke za ta ce da kamatu mufradi mufradi kafin din yana da sukuni duk na duk mutum amma jinsin da kamatu da kamatu da kada ta ma'ayin yankin da ya ta karo kai in ka ce da kamatu jinsin ya na tafa a lokacin da ka fitar da mutum ya ciki ka ce tafa da takamatu dole da gani ko kuma da aka suka ce da ya ba su nuna ji a jinsin ya kare aikin da aka masa jinsi da hali da kyan kai an fita. Sawa'a a fitar da mufradi din lafiya ko kuma ta fitar da shi da inda hali da kyan na ta sani da shi suna kyau. ita yake na da ake ta yake cewa yake cewa wa ma bi jawa an tilka dunya yassaru fil masjid wa yassaru fil jannah wa fil masjid la wa ma bi jawa an tilka dunya abinda ake masa sauki da fadin da dukkan yassaru fil jannah wa fil masjid la kamar yadda ya faɗa yanzu a nan mun samu canji kala nawa mun samu canji canji tafsiri na farko الرجال الكتب الطرق جب المذكر السالم المجدون القادمين الكاتبين جب المؤنث السالم أراء المذكر وما بكايا أن تلك الدنيا أراء سيدنا مالك المجدات القادمات الكاتبات الإرادي قد أكثر من جدي كل الإرادي ذات قدوه أمام الجبع القاعدة قائدة ينقسم الجنب ثلاثة أقسام وتجنب لنا تقوى تشي أخرى جنب تقوى وجنب مذكر ثاني وجد مؤنث سالم هذا أنا يعتقد وجد تفسير وجد مذكر سالم وجد مذكر
سالم فجمع التفسير في جمع التفسير ما دل على أكثر من مثله abin da ya nuna fiye da guda biyu abin da ya nuna fiye da guda biyu bi taghayyuri surati mufradihi da canjin surar mufradinsa mun gani ko bi taghayyuri surati mufradihi da canjin surar mufradinsa mufradin surar sa ya canji ba za ka iya zame ko cire mufradin labin lafiya kalau ba tare da wani canji ba وجمع المذكر السالم شو كما جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين abin da ya nuna shi da biyu bi ziyadati wawi ta hanyar tsara wawun wa nunun da nunun au yayin wa nunun ko kuma ya'un da nunun shi akhirihi a karshen sa daidai da irin irabin da kake so kai in marfu'i ne kamar fa'ili misali za ka kawo shi da wawun in kuma mansubi ne ko ko majruri kamar yadda zai zo za ka kawo shi da yawun وجمع المؤنث وجمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين اثنتين بقى اثنين بقى ما دل على أكثر من اثنتين أدين بينون السمدة ديو بزيادة ألف وتاين كان يقارن ألف تاو في آخره كرشنصة يتزاعي وقوة الليلة في إيرادي تو درسي من أنان قبا زي زومنا كابين يكاو منا ولن درسي شين يكاو منا درسي إيراب المصنع yadda ake wa ismul musanna wanda muka karanta a baya irabi ta yaya ake wa ismul musanna da irabi wannan kuwa yana da saukin gaske bari mu fassara waɗannan misalai al'amsila misalai la'ibal waladani yara biyu sun yi wasa ittafaqa sharikani abokanai guda biyu sun yi ittifaqi sun haɗu awraqati shajaratani bishiyoyi guda biyu sun zubda ganye ko sun yi ganye حضر المسافرون ما تتجيع حضر المسافران متى بيا غدا بيو سنزو كونغا أنان يا زو دني دعاني أنا كون مسلاني الولد الشريك الشجرة المسافر ولا مفرد كلام مثنى الولدان الشريكان الشجرتان المسافران أن كان ألف ليه دنون كوي ده ممكن كلام تابعه وكاو ألف سنن أنا ينا نونا مرفوعي ليه a lokacin da ya zama to marfu'i za ta kawo shi da alif misali da iba bidul mafi ne kowane biri yana da fa'il ba alwalada ne fa'il ne asharika ne fa'il ashajarata ne fa'il almusajira ne fa'il to fa'il kuma mun karanta a littafi na farko marfu'un ne ko to wa alamatu raf'ihi al-alif an gane wa alamatu raf'ihi al-alif niyabatan alif niyabatan alif damba alifin shi ne alama ta cewa marfu'i ne shi maimakon in ka cire alama ta musanna din ya zama to mufradi to zai za ka samu damba ne la'ibal waladu ko ita fa bashariku aura kati shajaratu hadar al musafiru da damma ba in ka kara ali da nunu ya zama to musanna to alif din shine ya zauna a maimakon wannan damma din an gane ai to mu duba misalai uku na hagu kafatul walidai ne hadatu sharikai ne tasallaqtu shajaratai ne wadda'tul musafirai ne anan an kara ya'un ne da nunun ko in ka duba za ka ga anan ya zo mafuli ne mafuli ya zo anan saboda duk lokacin da kace ka kawo fi'ili da tawul mutakallim ka samu fi'ili ne da bayan in ka ce ka fato ka fa fi'ili to din shi ne bayan din sa dalil mutakallim mabnun ala dhamma fi mahalli raf'in fa'iluhu idan ka samu fi'ili da bayan ko ka fato fi'ili da bayan tawul mutakallim shi ne fa'il din hadartu fi'ili da bayan tasannaftu fi'ili da bayan wada'tu fi'ili da bayan sai ne sai mafulun bihi to saboda haka a nan kenan alwaladaini alsharikaini alshajarataini almusafiraini mafulun bihi ne mafulun bihi ko menene hukuncin sa mansubun ko to alamatu nasbihi anan alya'u niyabatul alif niyabatul alif fatha ya wutin nan ta zauna ne a maimakon fatahan da ta ba dan musanna bane za a samu wannan fata ka cire su ka gani misali zaka ce kafatul walada ko wal walada حادثت الشريك ك تسلقت الشجرة sannan wadda musafira kaga ta samu fata da to yawon din ta zauna ne a maimakon wannan fata da a bai kulkurata jin da walide ne lamun mene ne harfu jarri ishtaraitu min sharikai ne min harfu jarri da nautu min shajaratai ne har yanzu sallamtu alal musafirai ne lokacin da kace kafatul waladai fasarar su na na na na sa kai na sa na yi sakayya ga iyaye guda biyu halattu sharikai ne na yi magana da abokane guda biyu da sallattu shajaratai ne na tsallake bishiyoyi guda biyu wajatul musajirai ne na yi bankwana da matafiya guda biyu nan a baitul kura na ba na ba da bol lilwaladai ga lilwaladai ga yara guda biyu dan kafatul waladai ne ba wa da ba wa da ne bane wa للولدين جيالا قدابيو اشتريت من الشريكين ناس يادك أبو كلي قدابيو جلوت من الشجرتين لا تسجد شوي قدابيو سلمت على المسافرين لا يوفمت بها قدابيو سلم كنت لام من علام حرف الشر to da harfin sharri ya shigo musalla har yanzu da yawo kenan anan lilwalidaini min ash-sharikaini min ash-shajarataini ala al-musafiraini اللام حرف الجر من مثال نبي ده uku حرف الجر على مثال نفسه حرف الجر تكينا الولدين الشريكين الشجرتين المسافرين أنا مجرور لي ليس سبب شكو وحروف الجر وعلامة جره الياء هيل نيابة عن أنا نيابة عن الكسرة أنا أنسى من أنسى زمن كنائي لكسرة القاعدة يرفع المثنى بالألف يتي أنا و مثنى رفع الألف وينصب ويجر في الياء نصب على جرة هو اللي ده تشوفه أنا مسلم أنا أنا مسلم ده ياء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamu alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah ya saka malam da alheri. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ɗauka da fahimta da kuma yin amfani da shi inda mai tambaya bismillah assalamu alaikum malam shi wannan alif din ya gina akan damma shi kuma nunun sa aiki ne yake a wannan tambaya ne wanda yake da muhimmi muhimmi ne sosai a shi iraji dama kowanne harafi da ka gani a cikin kalma to ka san me yasa me yasa ka ga kwakwam me yasa ya zo shi yasa jiya muka ce yawo ilimi ne na musu a nan nunun dinnan da ta zo bayan alif wanda muka ce alif dinnan alamatul rafi ne a musalla haka nan nunun din da ta zo bayan yawon wanda yawon dinnan alama ce ta nasaba da alama ta jarra to wannan nunun din a iraki in ka zo misali na ce la'ibal waladani ko kafa'atul kafa'atul waladani الولدان فائل المرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الدمه سينة والنون أيوض أيوض عن التلوين في الاسم المفرد ranar wannan nunin din ta zauna a maimakon talwinin da yake kan ismi mufradi din ta an gane a ismi mufradi ai yana da talwini musamman a lokacin da ka cire alif da lam waladun waladun ba haka za ka ce mar'atun yana da talwini ma nan talwini wata bi guda biyu ba to nunin din nan an sa ta ne maimakon wannan talwinin da ake samun sa a suna na mufradi an gane misali na ce ja'a waladani ja'a waladani mufradin sa ne ne waladun ba waladun ba to alifin alamatu rafi ne nunun din ta zauna ne a maimakon wannan talwinin da wannan talwinin da yake kan ismul mufradin na'am to wajibi ne nunun din da take ismul musanna a mata kasara a mata kasara kamar yadda wajibi ne nunun din da yake na jirgi shi ma shi kuma a mata fata misali ja al muslimuna na ra'aytu al muslimina shi kuma na musanna wajibi ne a mata kasara na'am to a gurgurje
سلمت على المسافرين ان ايراد على المسافرين إيه؟
على المسافرين على إيراد على حرف الجر المسافرين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة مسافرين يكون مسافرين to musafirina darasin da zai zuwa gaba kenan wanda muka yi musafirai ne to in wanda muka yi musafirai ne ko yawa al musafirai ne al musafirai ne ismun majrurun ismun majrurun بأداء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر لأنه اسم مثنى نعم
haka muka kawo karshen karatun mu na yau sai kuma na gobe insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.